suna cikin da'irar wannan dambe alƙalin wasa shagon amurka kai yake jira karaka domin a kammala wannan dambe alƙalin wasa shagon amurka jama'a yanzu kai suke saurare waɗannan yan dambe sun da sun fito saboda haka ta yake saurare ka gudanar da aikin ba fada ko fada wani hada ba ya ne ya shirya nasi minti uku uku turmi sannan kuma huta wato a minti malam kanawa ya ce masu yaya mutum duk mai neman dambansa shiga yanar gizo ta yi ta da bahagon kanawa zai gani yanzu haka kuma alƙalin wasa shagon amadi ya kasa ya kafa ya raka ya kuma ce ga fili da na ce ya rusa ya kuma ce tunuka na ga wani abu tana sauraron mai gizo su alƙalin wasa kai ake saurare ya kuma ci kai a buga na gini kawai na gini ni don bane karshe a kanin ya fita kuma barko kirko umar shi yake saurare da wato al'amari a jikinsa mai ruwan buga da kuma barkon kindor da yake sanye da fata da ruwan jiki a halin yanzu ana wannan wasa na karshe tsakanin ibola da barkon kindor har yanzu da kuma masu jini har ba da umarni kuma da mai yan wasa kowa na kokari sai an zai samu nasara a wannan dogara. Hanyar da suke ke daina daga rikicin da ganin cewar ya zai ba da gudunmuwarsa ya ga cewar shi da kara wannan gasa ta tuzo tuzo da tsalla margar jujo koyarwar hadimul filin wasa na sanar fitar da birnin kanan tabo a saman wannan fili sai manyan baki da shekalan yadda nan dambe yake gudana wanda kuma su ne za su ba da suka na ƙarshe zarar an kammala wannan dambe wanda tuni an baka kyauta ta uku da alƙalan dambe ya zama na uku wato shi kansa alƙalin wasa saboda abin ya yi mata daɗi amma kwanta a ƙasa yana so ya gaba zai je zuwa ƙasa domin ya bayyana ga faɗa wannan dambe ake gudanarwa halin yanzu alƙalin wasa ɗan amadi yana son ya yi dami yana kallon yadda wannan dambe yake kana amma dai dukkan alamu ke dole kola ta mun kwashe kamar da kuma ba za ina zan shiga ina eh, zan kullo kuma ga dukkanin alamu wannan shi karo na farko za ka haɗa irin wannan dambe kamin ebola kuma garkoki ne a halin yanzu dai bana ƙarshe ne ke bugawa na gasar cin kofin gwamna da tabla margan tuke koyawar abin islam gwamnan jihar kano da tabla margan tuke wanda duk ya zama nasara baya ga kofi ga mota can da kura to a halin yanzu alƙalin wasa ya ce dukkanin su kowa da abin da kamata ba an samu katin gargadi to ko mu kiyaye a gama saboda ka buga dambe ya ba kuma katin gargadi to a gama a shiga ya dambe saboda lokacin da na ba na wuce ku abin da nake so ba saboda ka bari ba katin gargadi in ƙara zafirar da ku a taso ai wannan dambe da da dukkanin ku ko ya auna ko sai da sa daga sai na zai shigo zai bullo domin samun nasara wannan dambe ake bugawa na ƙarshe tsakanin garkuwar tudo da kuma abin Ebola a hali yanzu dai wannan shi ne damba na ƙarshe karo na uku na cin kofin gwamna da tsallan margon dijo hadimin islam ɗaya fawar za ke gudanarwa nan jihar kano wanda aka fara shi wata guda da ya gabata a filin wasan gargajiya na agogo harin kuɗa da ke unguwar sabon gari kuma a halin yanzu an wace buga wasa na ƙarshe. wanda alƙalin wasa ya sake cewa a tsaya a tsaya a sake nagari ya kamata ɗan dandan nan a buga domin sai an samu zakara sai an samu wanda zai buge wani sai an samu wanda zai ci wannan mota sai an zai zama da kanin shekara na wannan kofi karo na uku da gudanarwa a wannan fili na kano dina da ke kwar sabon gari kuma shugabannin wasan damben gargajiya na ƙasa da na jiha da sauran yan kallo kowa na jira ya ga waye zai zama da masu wani da yan kuma kowa na ba da ɗan wasansa bai koma da karfofin da kama da kara a wannan wasan dambe da ake bugawa tsakanin ikola da kuma wato karfofin da an sha ruwa an dawo bakin daga alƙalin wasa shahago shagon amadu ya sake ba da umarni su gaba da wannan wannan turmi na da bola da kwancin kai bola kai garkuwa cindo na rufe zabulo kai kallo to ko garkuwa to yanzu na saki bola tare da Allah na zabulo kai kallo a jihar Kano dandan da girma dandan jihar Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje gareta to yanzu na saki sa mata bacci a gidan nan 2015 ga shi 2018 ta garkuwa da nasa zaburon kai kallo ibola ya ɗala gidan ta ɗaf ya ce wallahi mun dinga yi ana zuwa ana dawowa mun dinga yi ana zuwa ana dawowa muna nan muna turaren ta kun yi minti ɗaya sauran ku minti biyu ku je hutu ta garkuwa cindo an samu wanda ya bai babu babu komai kamar b'a ya ba wala kuma ya ba wannan wasan garkuwa b'a da zaki bola garkuwa ne na da sabuwa kallo ta wai wai wai wai wai na rufe da girman Allah ana dambe ya ya ya wala da bana bana mai a ta kasa tibola ya na da Allah ana tanda tsakanin garkuwar cindo shaida a ta wani ne turbi da rabi likita likita likita likita likita likita ya duba likita ya duba sarkin ya zo

minti uku a dawo minti uku sai ta yi kisa idan bai kisa ba ko ma a dawo sai an waɗe babu yes or no da kakaci wanta ka huta kai ta zama gidan ɗan kalle wanta irin geshe masa abin da ka ce irin geshe nana fafa gulma ɗaɗi matan gulma ɗa duk yanko matan kudawa duk yanko saboda mai girma gwamnan jihar kano dabta abdullahi umar ganduje sa sa sa mu dai ƙungiyar dambe muna nan ba mu da mota hawa sa ba mu da kuɗi ba mu da mota za mu je gari wakiltar jihar kano ba mu da mota a gaya mai girma gwamnan jihar kano a gaya mai girma gwamnan jihar kano ba mu da mota hawa meja sun samu mota munan jihar kano cibiyar dambe ta nigeria university ta dambe ba ta da mota a gaya mai girma gwamnan jihar kano

da Allah garkuwar cindo garkuwar cindo rashida abdul saki bola na nesa zaɓulo kai kallo mai girma ya tsaye mai girma ya tsaye kabir baita mai girma darakta osman bashir mai zare president na Najeriya na wasan gargajiya traditional sport shi ma yana wurin nan yana zaune Musa Usman the president na nigeria na wasa Ayo Abula Langa Dambe Bobowa da ƙarƙashin da suke a Najeriya mai ya dawo daga wasa na Afirka president president namu a gaban shi ake wannan wasan gaban dubunnan mutane tagar zagi bola tagar kuwa cindo alaƙa kaka ko an ki hira sai an zo waduwa ce sai an yi ta gari in za ka yi da tagar zagi bola tagar zagi bola tagar kuwa cindo bayan gida ina sai an zo mai girma malam magaji sakatare na commission ah! gaskiya na so a ce gwamnan jihar kano yana zaune a wurin nan na so a ce mai girma gwamnan jiha amma tun da SA ya zo sako ya kai sako ya kai tun da gaske yana wurin da sako ya kai haka ne haka ne kun yi mati biyu da rabi mati biyu da rabi wai wai wannan wannan dambe ban san abin da ya samu autorizat ba har yanzu alƙalin bello ya ce wai wai wai rabo ta ci rabo ya ci ya ce wai da maza ne da yanzu ta kare ko ya faɗi ko ya faɗi a ɗora su je hutu zuwa ana dawowa ana zuwa ana dawowa to su an dinga gamban nan kenan ana zuwa ana dawowa ana zuwa ana dawowa sai ta wani in ba ta kisa ba magariba ta yi a mai da gobe a dawo wallahi sai ta wani wallahi abusa allo manaja da sakatare a kunna ya ce a kunna wuta hada su a su sakatare da director of ya ce a kunna wuta sai ta yanzu za a yi yanzu za a yi yanzu za a yi matan nan da Allah ina likitoci ya kamata a kawo likitoci kai wata ta faɗi ba san ma yi wani kisa kaɗan ta wata ta kwanta a nemi likitoci da girma gwamnan jihar Kano muna neman ambulan ta ɗaukar mutane da girma ya sai muna neman ambula ta mutane don yanzu wani ya fara ba sai da rami ba a gaya mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje muna neman ambula ta jama'a idan wani ya faɗi ƙungiyar dambe eh bala yawa shababa ni eh. ne adrasar wai alifu zamu ɗauke kallo mun yi mutum zan kora mutum ɗaya rabi rabo ta ci rabo ya ci zai samu arziki yanzu yanzu wani zai nisan wani zai daɗe wani kuma zai wuce da wuri haka ne wani zai tsufa da wuri wani zai daɗe bai tsufa wala haula wala quwwata likitoci kwace ba muri kwace ba muri ba muri kwace ba muri ba muri ba muri za koma mutu hudu ba hutu mutu hudu ba hutu minti hudu ba hutu za su koma minti hudu ba hutu wallahi sai abu wani lahira sai an zo mutuwa dole ta garkuwa cindo zakari Mustapha da girma da ranka ce a sa wuta saboda mai girma gwamnan jihar kano aka ce maula nake yi aka ce ina maula mai girma ya ce saboda mai girma jihar kano babu sabuwar mota don mu dinga wasa kai kaina wai ni kaina wai kaina happened to the 嗯。

shi ma fa hannun sa yana tsari shi ma fa hannun sa yana tsari eh gaba da gina haɗe sai da shi you